radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da bayan an sha labaran duniya muna dauke da shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarda Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin kuma bakwai ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. wanda ya daidai da 29 ga watan zalhijin shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata rana irin ta yau 17 ga watan yulin shekara ta 1913 aka haifi profesa rauga graudi masanin ilimin falsafa kuma dan siyasa musulmi dan kasar faransa a garin marcel na kasar ta faransa graudi ya kammala girinsa na farko a fannin adabi ya kuma digiri na biyu a fannin falsafa sai kuma wani fannin irfani da al'adu graudi yana daga cikin mutane da sojojin nazi na kasar jamus suka kama suka tsare su a kurkuku bayan sun mame kasar faransa a tsakanin shekarun 1940 zuwa 1943 bayan haka profesa graudi ya share shekaru 36 yana mamba a jam'iyyar gurguzu ta kasar faransa sannan kuma mamba a kwamitin koli na jam'iyyar na tsawon shekaru 25 Brody ya musulunta bayan nasarar jin juhalin musulunci a Iran sannan kuma bayan haka ya rubuta littafai da dama daga cikinsu akwai littafin na mai sunan siyasar Isra'ila ta tsinniyoyi da aka gina Isra'ila a kansu da kuma littafin na mai suna makoma karni na 21 da kuma littafin alkawalin musulunci a cikin wasu littafan nasu kuma ya musunta cewa an kashe yahudawa miliyan shida a yakin duniya na biyu kamar yadda suke ikirari wannan ya sa kotun kasar faransa ta daure shi ta kuma ci shi tara graudi ya rasu a ranar goma sha uku ga watan yunin shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yana da shekaru casa'in da tara a duniya da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan yulin shekara ta alif da da arba'in biyar a gudanar da taro na farko a tsakanin kasashen da suka sami nasara a yakin duniya na biyu a birnin potsdam na kasar jamus a taron da ya yi kasashen faransa amurka da kuma tarayyar soviet sun amince kowace ƙasa daga su ta ci gaba da kula da bangaren ƙasar jamus wanda take rike da shi a lokacin sai dai saɓani tsakanin ƙasashen yamma da tarayyar soviet ya kunno kai wanda hakan ya sa suka kasa aiwatar da wannan yarjejeniya da aka cimmawa a birnin potsdam wanda hakan ya kai ga da ƙarshe dai aka raba a ƙasar jamus zuwa jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke yi muku lalai marhaban a cikin shirin namu wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kan labaran ƙungiyar tarayyar Afirka ya damu da rikice-rikicen da ke faruwa a nahiyar. kasashen Iran da kuma Libya sun dawo da hulɗar kasuwanci a tsakaninsu. mutumin nan dan asalin kasar Siriya a Sweden da ya so kona littattafan a taura da kuma lenjila ya ce ya fasa saboda shi musulmi ne. To yanzu ga cikakkun labaran shugabanni daga kasashen afirka da dama sun nuna damuwa game da rikice-rikicen da ke faruwa a nahiyar suna masu kira da a ɗauki matakan da suka dace na shawo kan waɗannan rikice-rikicen wannan bayanin ya fito ne a yayin taron shugabannin kasashen afirka na tsakiyar shekara a ƙasar kenya rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da na sudan su suka fi ɗaukan hankali a taron shugaban kasar comoros kana kuma shugaban kungiyar ta au a wannan karo azali asumani ya nuna matukar damuwa game da rarrabuwar kai da kuma zubar da jinin da ke faruwa a nahiyar a nasa bangare kwamishinan kula da harkokin siyasa da zaman lafiya da tsaro na kungiyar bankole a adeoye ya shirya da mahimmancin gaggauta tsakaita buɗe wuta na dindindin ba tare da wani sharaɗi ba a sudan ya kuma buƙaci haɗin gwiwa ta fuskar diplomasiya tsakanin kungiyar ta au da kuma igad a yankin domin shawo kan lamarin duba da yadda duk yunkurin da aka yi a baya ya cutura shi kuwa shugaban kasar kenya ya ce ya tattauna da takwaransa na masar domin ganin an tsagaita buɗe wuta a kasar ta sudan a nasa bangare shugaban kwamitin kungiyar ta ayyu musa fake muhammad ya bukaci da ƙara azama domin samar da zaman lafiya a wannan ƙasa ta sudan ta hanyar buɗe tattaunawa ta siyasa da kuma shigar da kayan agaji a jamhuriyar afirka tsakiya an fara yakin neman zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar a ranar 30 ga watan yuni nan ne za a kada ƙuri'a a zaben da ake ganin zai iya baiwa shugaban ƙasar faustin arshen tuwadera damar yin tazarce a wani wa'adin mulki karo na uku shugaba tuwadera da aka zaba a shekarar 2016 aka kuma sake zabensa a 2020 yana fuskantar kalubale na shekarun da kundin tsarin mulkin kasar na yanzu ya tanada na tsayawa takara a zaben shugabancin ƙasa kuma ya fara yakin neman zaben ganin 'yan ƙasar sun yi na'am da sabon kundin tsarin mulkin kada ku bari wannan damar ta kubuce muku ta ganin an kafa sabuwar jamhuriya in ji shugaba tuwadera gaban magoya bayansa to sai da 'yan adawan kasar na sa da neman mallakewa kan madafin iko har karshen rayuwarsa ta hanyar kwaskware shekarun tsayawa takara a zaben shugabancin kasar a makon jiya ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka fantsama kan tituna a bangi babban birnin kasar domin nuna adawa da shirin gwamnati na yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Mutumin nan ɗan asalin kasar Siriya a Sweden ya ce ba zai iya kona littattafan attaura da linjila ba duk da cewa hukumomi a ah, Sweden sun ba shi damar yin hakan a gaban ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Stockholm. Ya amince ya kona littattafan masu tsarki ne domin yin raddi ga mutumin da ya kona alkur'ani mai tsarki kwanan baya lamarin da ya janyo kakkausar martani a faɗin duniya. ranar asabar ahmed alus ya wa 'yan jarida a wajen ofishin jakadancin isra'ila cewa ya samu izinin kona littattafan masu tsarki domin ya nuna wa duniya cewa bai dace a kona kowane littafi mai tsarki ba ni musulmi ne don haka ba zan iya kona littattafai masu tsarki ba in ji shi ya karar cewa manufarsa ita ce yin allah wadda da mutanen da ke kona alkur'ani a kasar ta sweden a watan jiya ne dai wani mai tsatsaron ra'ayi ya kona alkur'ani sweden inda 'yan sanda suka ba shi kariya ya yi wannan ya aiki ne a rede lokacin da musulmi suke bukukuwan sallar da kammala aikin hajji batun ya jawo kakkausar martani daga kasashe a fadin duniya ciki har da su turkiya jordan palestine saudiya morocco iraki iran pakistan senegal da kuma mauritaniya kasashen iran da kuma libya sun dawo da hulɗar kasuwanci a tsakaninsu kamfanin dalancin labaran iran na irna ya nakalto cewa a karan farko a cikin shekaru goma wani jirgin ruwa na dakon kaya na iran ya isa a tashar ruwan misrata a libya wannan dai na zuwa ne mako guda bayan da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya karbi wasikun bude ofishin jakadancin libya a birnin tehran jakadan iran a wannan kasa da ke arewacin afirka enola suri ya bayyana cewa al'amuran tsaro sun samu daidaituwa a wannan kasa ta libya yayin da al'amuran yau da kullum su ma ke daidaituwa hakan ya sa muke son mu dawo da mu kamar yadda take a da da wannan kasar ta libya to a ƙarshen labaran duniyar kenan to marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye za kuma mu farawa ne da labarin wasannin mako labaran wasannin mako. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na labarin wasannin mako. Shiri ne da ke waiwaye kan irin wainar da aka toya a fagen wasannin motsa jiki a cikin mako daga nan Radio Hausa VOH. To a cikin shirin na yau za a ji cewa an fitar da jadawalin kasashen nahiyar Afirka a wasannin neman zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a shekarar 2026 idan fa Allah ya kai. Sannan kuma za a ji cewa hukumar kwallon kafa ta duniya ta ɗage dakatarwar da ta yi wa ƙasar zimbabwe na halartar gasar cin kofin ƙwallon kafa na afirka har ila yau idan za a kasance tare da mu za a ji cewa fitaccen dan wasan argentina lionel messi ya sanya hannu kan kwantaragin shekaru biyu a ƙungiyar inter miami da ke fafatawa a babbar gasar league to yanzu kuma sai a biyo mu a cikin kwarya ƙwaryar shirin kamar da aka ji an fitar da jadawalin kasashen nahiyar afirka a wasannin neman zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a shekara ta 2026 najeriya za ta kara da afirka ta kudu a wasan neman gurbin kofin duniya tawaga super eagles ta najeriya za ta kara da afirka ta kudu da benin da rwanda da zimbabwe da kuma lesotho a wasan rukuni na uku na gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2026 a ranar alhamis ne aka gudanar da bikin fitar da jadawalin wasannin a birnin abidjan na kasar ivory coast sau sha hudu kenan dai najeriya da afirka ta kudu za su fafata tsakaninsu inda super eagles ta yi nasara sau bakwai sannan suka yi canzar sau biyu a karo na karshe da najeriya ta kara da bafana bafana a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya shine a shekarar 2010 a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya shine kafin gasar 2010 super eagles ta samu nasara a wasanni biyu da suka fafata amma afirka ta kudu ta samu gurbin shiga gasar la'akari da matsayi mai masaukin baki senegal zakarar afirka na rukuni na biyu ne tare da jamhuriyar demokradiyyar congo da togo da mauritania da sudan da kuma sudan ta kudu morocco wadda ta kai wasan dabi na karshe a gasar kofin duniya da aka buga a qatar ta samu kanta a rukuni na biyar inda za ta kara da zambia da tanzania da congo brazzaville da jamhuriyar niger da kuma eritrea ghana tana rukuni na ɗaya tare da mali da madagascar da jamhuriyar afirka ta tsakiya da comoros da kuma chadi to yanzu ga cikakken jadawalin na kasashen nahiyar afirka da za su fafata domin neman tikitan zuwa gasar ta 2026 a rukuni na a akwai kasashen masar burkina faso gina bisau saliyo ethiopia da kuma djibouti sai kuma rukuni na b akwai senegal jamhuriyar demokradiyyar congo togo mauritania sudan da kuma sudan ta kudu sai kuma rukuni na c inda najeriya ta faɗo da ita afirka ta kudu da jamhuriyar benin da zimbabwe da rwanda da kuma lesotho a rukuni na d akwai kamaru kabardia angola libya eswatini da kuma mauritius a rukuni na e akwai morocco zambia tanzania congo brazzaville jamhuriyar niger da kuma eritrea sai a rukuni na f inda ivory coast ta faɗo da gabon da kenya da gambia da burundi da kuma seychelles a rukuni na ji akwai algeria guinea uganda mozambique botswana da kuma somalia sai kuma rukuni na h inda ada koyi tunisia equatorial guinea namibia malawi liberia sai kuma sao tome da principe sai kuma sao tome principe a rukuni na i akwai ghana mali madagascar jamhuriyar afirka ta tsakiya da comoros da kuma chadi za a buga wasannin daga ranar 3 ga watan nuwamba na shekarar 2023 zuwa ranar 18 ga watan nuwamba na shekarar 2025 kasashen afirka na da gurbi guda tara bayan da aka ƙara adadin kasashen da za su shiga gasar za a dai buga gasar a kasashen amurka da kuma mexico da kuma canada daga ranar 11 ga watan yuni zuwa 19 ga watan yulin shekarar 2026 kasar argentina ce dai ke rike da kofin gasar da ta dauke a shekarar 2022 wato bara kenan a kasar qatar Tumarilla kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin labarin wasannin mako daga nan Radio Hausa VOH. To kamar yadda aka ji hukumar kwallon kafa ta duniya ta ɗage dakatarwar da ta yi wa zimbabwe na halartar gasar cin kofin ƙwallon kafa na afirka fifa ta ɗage dakatarwar da ta yi wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta zimbabwe zifa na tsawon watanni 18 an naɗa wani kwamiti na wucin gadi da zai rinka aikin duba al'amuran ƙungiyar ta zifa har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe na sabuwar tawagar gudanarwar ƙungiyar hukumar kula da kwallon kafa ta duniya da fifa ta dakatar da kasar ta zimbabwe ne a watan fabrairun shekarar 2022 sakamakon kasar london da gwamnatin kasar ta yi a harkokin kungiyar kwallon kafar kasar wadda ta yi ta fama da rikici hukumar wasannin da walwalar kasar wadda gwamnatin zimbabwe ta kafa ta umarci babban kwamitin gudanarwar na zifa da ya dakatar da ayyukansa a watan nuwamban shekarar 2021 bayan wani zargi da ta yi kan cewa an karkatar da wasu kudaden da aka baiwa kungiyar don halartar gasar cin kofin kasashen afirka da ta yi a shekarar 2019 zimbabwe ta buga wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya wanda aka yi a katar a shekarar 2022 amma an hana ta shiga wasan share fage na gasar cin kofin nahiyar afirka na 2023 da za a yi a kasar ivory coast ofishin hukumar fifa ta yanke shawarar ɗage dakatarwar da aka yi wa ƙungiyar ta zifa a watan fabrairu shekarar 2022 tare da naɗa kwamitin gaggawa da zai rinka sa ido kan al'amuran ƙungiyar a cewar fifa tumarila masu sauraro mu da sake saduwa a bangare na karshe na wannan shirin fitaccen ɗan wasan argentina lionel messi ya sanya hannu kan kwangilar shekaru biyu a ƙungiyar inter miami da ke fafatawa a babbar gasar league zai zauna a kungiyar zuwa shekarar 2025 ina matukar jin daɗin buɗe wani sabon babi a sana'a ta inda zan kasance a inter miami da amurka in ji messi a wani sako da ya fitar ranar asabar dan wasan ya bar paris saint germain ne bayan kwangilarsa ta kare sannan aka yi ta kai ruwa rana tsakaninsa da kungiyar ta faransa a ranar lahadi ne kuma kungiyar ta gabatar da messi a gaban 'yan kallo kuma ana sa ran zai so murzale da ranar juma'a mai zuwa ana sa ran dai dan wasan wanda ya lace kyautar Ballon d'Or su bakwai zai sa mutane da dama a Amurka su soma sha'awar gasar kwallon kafa ta MLS da kuma ta kasar baki daya sannan ya sa tawagar Miami ta samu ta goma shi. To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma wata ranar litinin idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya To labarin wasannin mako kenan yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa to a yau shirin namu ya gaci muku nasir abdullahi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sa zama domin saurari cikakkiyar waƙar. هم تو؟ دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستم جوونه اون دریا یا با هم رها بشیم از غم این دنیا دلو از این قفص رها کن قفس غم ها نگو عاشق شدن دروغ خواب و رویا دل اگه خونه غم شد من اگه No. ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا محمد از اون جوونه دلون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا پس این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خواب و رویا دل اگه خونه غم شد من اگه پریش تو تا ابد من به یاده Nasir Abdullahi a gaishe ka da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar. To masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi ne kammala ni da nakan cita ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. همین روزای گم شده یکی از همین روزای بینشون تو همین ثانیه های در بدر تو همین دقیقه های نیمه جون To masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ta na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.